This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan hantsin akan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. mazauna jamhuriyar Nijar suna iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya. a kowane lokaci kuma kuna iya sauraron mu a waɗannan tashoshin a yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu auren mu assalamu alaikum yanzu ma daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed Sahaba Imam Aliyu ne da sauran abokan aiki muke farin cikin kun kamo tashoshin mu a daidai wannan lokaci. To yau bayan gangami da ita kuma zaɓe ta yi ta ɗauki umarnin ta saukar da jam'iyyu 28. Misalin kamar waɗanda jam'iyyu ne aka soke daga cikin jam'iyyun Najeriya. To, Nick da zan aka ji da farko sai ku biyo mu bayan labarin duniya ku ji cikakken bayanin waɗannan jam'iyyu da wannan lamari ya shafa. za mu kuma kawo muku sabon shirin nan na demokradiyya a yau. Kamar a kowace ranar Juma'a za mu gabatar muku da sharhin da wasu jaridun Hausa suka yi a makon nan da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni. To amma duka sai bayan kun saurari labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. kwamitin da gwamnonin jihohin arewacin najeriya suka kafa domin nazarin tashe-tashen hankulan da suke adabar yankin arewacin kasar ya kai ziyara zuwa jihohin borno da yobe a arewa maso gabas wakilin haruna dauda ya ce kwamitin zai kokari ne ya nazarci yadda za a iya shawo kan lamarin tashe-tashen hankula a wannan yanki. kwamitin da ke karkashin jagorancin airbus marshal muktar mohammed mai ritaya ya ce sun soma ziyartar wannan jihohin ne dai don ganewa yi irin matsalolin da ke addabar arewacin kasar da kuma neman mafita i would like to commiserate with your excellency and all the good people of borno state for all the things that have been happening ya ce zan soma da mika jajina ne ga gwamnan jihar borno da ilahirin al'umman jihar game da abubuwan da ke faruwa a wannan jiha ya ce wannan babban matsala ne jama'a suka samu kansu ciki ya ce mun bar komi a hannun ubangiji kuma bi iznin lahi ta'ala ubangiji zai kawo mana ƙarshen wannan lamarin ya ce idan babu zaman lafiya babu babu babu abin da zai aiki a wannan ƙasa tamu yayin da gwamnan jihar borno honorable kashin shatima ke mai da jawabi ga kwamitin ya ce matsalar boko haram da ke addabar arewa maso gabacin Najeriya shine talauci da wannan shiya ke fama da shi kamar yadda bankin duniya ta wallafa. na ɗaya daga cikin abin da ke rura wutar rikicin don haka za su mai da hankali wajen bunƙasa harkokin noma don matasa su samu abin yi. Haruna Dauda biyu daga Maiduguri. Shugaba Muhammad Morsi na Misra ya ce ba zai yarda da kashe-kashe ko makarkashiya ba, ya kuma ce ‘yan daba wato karnukan farauta wasu suna ta kitsa haddasa fitina a ƙasar. Shugaba Morsi ya yi magana ne jiya Alhamis ta talabijin na ƙasar a yayin da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati ke ƙara ƙamari a alƙahira. shugaba Morsi ya bayyana takaicin mutanen da aka kashe da waɗanda suka ji rauni a wannan tashin hankali yayin da ya dage cewa tattaunawa ce kawai za ta kai ga warware rikicin tsarin mulkin ƙasar ya ce an kashe mutane bakwai a tashin hankali cikin dare a kofar fadar shugaban ƙasa yayin da wasu fiye da ɗari bakwai suka ji rauni ya ce an kama mutane tamanin a saboda aikata laifuffuka ciki har da amfani da bindigogi har ma ya bayyana wasu daga cikin waɗanda aka kama a zaman mutanen da aka biya kuɗi domin su tayar da fitina har ila yau shugaban ya bayyana cewa daga gobe asabar za a kaddamar da abin da ya kira cikakkiyar tattaunawa mai ma'ana da amfani da shugabannin 'yan hamayya da nufin kaucewa ƙarin tashin hankali kafin ƙuri'ar raba gardamar da za a jefa kan sabon tsarin mulkin ƙasar ranar 15 ga watan nan na Disamba. Ba a san ko shugabannin hamayyar za su halarci wannan tattaunawar ba. shugaba barack obama na amurka ya yi magana da shugaba musa ta wayar lamis domin bayyana damuwa kan mace-mace da raunuka a lokacin zanga-zangar wata sanarwar fadar white house ta nan amurka ta ce mr obama ya yi kira ga dukkan shugabannin siyasa na masar da su bayyana wa magoya bansu su a fili cewa ba za a yi na'am da tayar da hankali ba. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. wakilin neman zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sham ko syria lagdar brahimi ya ce amurka da rasha sun yarda akan buƙatar da ke akwai ta samo hanyar dabara ta kubutar da ƙasar sham daga abin da ya kira bakin gaci brahim ya zauna ya tattauna lokaci guda da sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov a gefen wani taron da aka yi jiya alhamis a dublin kan kare haƙƙin bil'adama. Ibrahim ya ce babu wata shawara ta ba zata ko ta ban mamakin da aka cimma a wannan tattaunawa ta su to amma dukkansu sun yarda cewa lamarin na kasar Sham ya yi muni. Sakataren tsaron Amurka Leon Panetta ya faɗa jiya Alhamis cewa bayanan leƙen asiri sun nuna cewar watakila shugaba Bashar al-Assad yana tunanin yin amfani da makamai masu guba a yayin da yake fuskantar ƙarin matsin lamba daga irin nasarorin da 'yan tawaye suke samu a yakin basasa ƙasar. kasar. to sai dai shi ministan harkokin wajen kasar ta sham faisal makdad ya faɗa gidan talabijin na labanan cewa ko da ƙasarsa tana da makamai masu guba ba za ta yi amfani da su kan al'ummarta ba ya ce ƙasashen yammaci suna ƙoƙarin fakewa da barazanar makamai masu guba ne domin su samu hujja ta tsoma hannu a cikin wannan rikicin an garzaya da masani kuma mai kamfanin fasahar zamani ɗan amurka john mcafee wanda ake neman ruwa a jallo a kasar Belize zuwa asibiti jiya Alhamis a kasar Guatemala jim kaɗan bayan da gwamnatin kasar ta ƙi yarda ta bashi mafakar da ya nema. Lauyan makafi ya ce hawan jini da kuma gajiya su ne ke damunsa kuma bai samu ci wato bai samu ciwon zuciya kamar yadda aka yi tsammani tun da farko ba. Amma ido da makafi zuwa wani gida na jami'an kula da shige da ficen baƙi na ƙasar Guatemala ana jiran a mayar da shi ƙasar Belize. A ranar Laraba 'yan sanda suka kama makafi saboda shiga ƙasar Guatemala ba tare da izini ba, suna zarginsa da ƙoƙarin kaucewa tambayoyin da hukumomin ƙasar Belize makwabciyar Guatemala suke son su yi masa game da kashe wani makwabcinsa da aka yi. Makafi ya ce ransa na cikin hatsari a ƙasar ta Belize inda ya koma da zama 'yan shekarun baya. 'Yan sanda suka ce tambayoyi kawai suke son su yi masa dangane da kisan ba wai suna tsammanin yana da hannu a ciki ba ne. Makafi ya yi arziki a bayan wato a bayan da ya kirkiro da wato masarrafar da ke ganowa da zakudowa da kashe munanan masarrafu da ke ɓata kwamfuta ko satar wani bayani da kwamfutar mutum wadda aka sanya mata sunansa wato makafi antivirus shekaru da dama da suka shige ya sayar da jarinsa a wannan kamfani amma kuma daga baya ya yi hasarar akasarin dukiyarsa a saboda sayan jarurruka da suka karye. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Doma da hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta soke rijistar jam'iyyu 28 cikin kusan 60 da ake da su a Najeriya. Nick zan babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar shi ya bayyana haka. Cikin jam'iyyun da gatarin hukumar ta ratsa kansa har da jam'iyyar PRP ta tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balarabe Musa. kamar yadda ka sani bisa ga kundin tsarin mulki da kuma dokokin zaɓe hurumin hukumar zaɓe ne da ma jam'iyyun nan rajista kuma in suka gaza ta saukar da su to yau bayan gangami da ita hukumar zaɓe ta yi ta ɗauki umarnin ta saukar da jam'iyyu ashirin da takwas misalin kamar wa'in jam'iyyu ne aka soke daga cikin jam'iyyun najeriya eh to kamar yadda na ce guda ashirin da takwas ne kuma sunayensu shine kamar haka akwai african liberation party alp akwai action party of nigeria apn akwai african political system aps akwai better nigeria progressive party bnpp akwai congress for democratic change cdc akwai community party of nigeria cpn akwai democratic people's alliance dpa akwai freedom party of nigeria fpn akwai fresh democratic party ldp akwai hope democratic party hdp akwai justice party jp akwai liberal democratic party of nigeria ldpn akwai movement for democracy and justice mdj akwai movement for the restoration and defense of democracy mrdd akwai nigeria advanced party nap akwai new democrats nd akwai national majority democratic party nmdp akwai national movement of progressive party nnpp akwai national reformation party nrp akwai national solidarity democratic party nsdp akwai progressive action congress pac akwai people's mandate party pmp akwai people's progressive uh, party ppp akwai people's redemption party prp akwai people's salvation party psp akwai republican party of nigeria rpn akwai United National Party for Development UNPD akwai kuma na karshe United Nigeria People's Party UNPP. Waɗannan jam'iyyu ya nuna ba su da ko kansila ne ko kuma a cikin laifuffuka da suka aikata ko rashin cimma wasu ƙa'idojin hukumar zaɓe wanne ne a fili wanda ba su cika ba ya jawo musu wannan hukuncin. In aka maka rajista dole ka bi dokokin kundin tsarin mulki kuma ya kamata a ce bayan an yi zaɓe akalla kowace jam'iyya ta samu kujera ko na kansila ko na chairman ko na shugaban kasa ko gwamna ko kujera a majalisar tarayya ko kuma na jiha. To in kana son karin bayani ma sai ka je sashi saba'in da takwas na dokokin zaɓe. Yana na a bayyane wa'annan laifuffuka wanda in jam'iyyu suka yi to hurumin ita kuma zaɓe ne ta saukar da su. Wannan ya nuna zuwa yanzu kusan cikin jam'iyyu ce sun kai kusan sattin ne yanzu saura jam'iyyu waɗanda ke tsaye ke da cikakken rajista su nawa ne kenan. Kusan talatin ne ke ke tsaye yanzu amma shauran kamar yadda na bayani wajen ashirin da takwas an saukar da su. A cikinsu akwai tsohuwar jam'iyyar adawa ta PRP wacce tun jamhuriya ta biyu an yi gwagwarmaya da ita. Shin ba kwa duba tsohuwar jam'iyya a bata a bi kadunta misali a bata cikin jam'iyyu da yake ta daɗe ana jan daga da ita a ƙasar nan? Eh to kamar yadda na maka bayani ai duk abin da hukumar zaɓe ta duba shine menene dauka ya tanadar wane ne ya bi ma dauka wane ne ya ketare kuma a gaban hukumar zaɓe kamar yadda muke bayani kullum duk jam'iyyun nan ɗaya ne babu ba mu kowa fifiko ba karamin jam'iyya babu eh, babban jam'iyya babu da ɗaɗɗe, babu sabo matsayin mu kenan don muna so mu kowa adalci kuma za a adalci ba za a nuna son kai ba to wannan ya nuna in jam'iyyun nan na son dawowa wani mataki za su ɗauka kenan to sai su koma su duba menene doka ya tanadar menene kundin tsarin mulki ya tanadar menene dokokin zaɓe wato electoral app 2010 da tanadar to ma kai ne malam <laughs> to haka ne a jam'iyyar ncp ta gane fawahin mi wato ta gurfanar da ita hukumar zaben ta INEC ba gaban eh, kuliya gaban kuliya mm. kan shirin hukumar na soke rajistar jam'iyyun kuma wannan al'amari ta dau wannan mataki da ta dauka yau wai ka wannan mataki eh. to ana sa ran cewa alkali dai zai yanke hukunci kan wannan kara nan da watanni uku mm. don kaji ba suna wannan jam'iyyar a eh, cikin waɗanda aka soke ba aka soke haka to jama'a kafin mu gabatar muku da shirin demokradiya yau sai ku shakata da wani waka ta Bello Kalango. Malakan

Father an sare wani don hauka an wani don hauka wani ya yi wada da dangi ta gaida bello kalangu masu haro a gyara zama domin jin shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin hukumar INEC ta Najeriya ta ce ziyarar da Farfesa Jegai kai Ghana alheri ya kai musu ba dabarun ta zarce ba. Sanata Goje yana son kotu ta kaurar da shari'arsa daga Gombe, amma jam'iyyar CPC ta ce dan me. Masu aro assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. War haka dai muna kyautar zaton mutan Ghana sun fara haramar zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓowa ƙasar sabon shugaban ƙasa. cikin waɗanda suka ziyarci ƙasar har ya gana da takwaran aikinsa na Ghana shine shugaban hukumar Zaɓen Najeriya Farfesa Attahiru Jega. To wannan lamari bai kwanta a ‘yan hamayyar ƙasar ba, domin sun yi zargin farfesan zai iya koya shugaban hukumar zaben su murɗiyar zaɓe da masu sukan lamiri suke yawan alakantawa da hukumar zaben Najeriya. To Nasura da mulika ya tambayi kakakin hukumar Nick Dazan makasudin ziyarar da farfesa jega ya kai ghana yawanci uh, shugabannin eh, hukumomi kamar inec suna ziyartar juna saboda su koyi yadda za a kara ma zaɓuɓɓuka da ake yi a nahiyar afirka da kuma duniya ga baki ɗaya inganci kuma eh, in ka lura ita ghana ta taka rawa mai kyau wanda aka ta yaba mata cewar zaɓuɓɓukanta da ta yi ta yi suna da inganci kuma an ma mutane adalci saboda haka in mun je ghana in shugaban hukumar zaben najeriya ya je ghana ya je ya sa ido akan zaɓuka da suke yi ko sun je sun yi shawarwari da shugabannin eh, hukumar ghana ayi abu mai kyau ne abin fahariya ne kuma in ka tuna ma kwanakin baya a nan abuja ita hukumar zaɓe na najeriya ta yi gangami na shugabannin hukumomin zaɓe na nahiyar afirka ga baki ɗaya wanda ba taɓa yi ba kuma abin ya samu kyakkyawan nasara to in haka ne nick mai martanin ku 'yan adawar ghana sun ce ganin shi farfesa gaya ghana da shugaban hukumar zaben ghana na nuna zai wuya a yi musu adalci wato kamar za a iya musu magudi kenan ko da shike zaɓuɓɓuka da muka yi a nan ba mu samu ɗari bisa ɗari ba amma ai 'yan najeriya sun amince da cewar an samu karuwa a zaɓuɓɓuka da muka yi saboda haka fargaba da wani zai yi cewar shugaban hukumar mu ya je ko ya ziyarce su bai taso ba imma wani abu ya kamata a marabce shi a jiya ya shi ma wani rawa ya taka a nan ko ba ka ba wani inganci ya kawo ma zaɓuɓɓuka da muka yi wani koyi za a iya yi da su. Wato su 'yan adawar Ghana ina jin suna ganin kamar farfesa jega ka iya koya wa shi shugaban hukumar zaben Ghana yadda za a yi gwamnati watakila mai ci ta ci gaba da zarcewa bisa mulki. maganar zarcewa bai taso ba kamar yadda na magana ai zaɓuɓɓuka da muka yi kamar yadda na faɗi ba mu ne muke faɗi ba 'yan najeriya suke faɗi kuma al'ummar duk duniya wanda suka zo suka sa ido sun faɗi sun rubuta sun wallafa cewar zaɓuɓɓuka da muka yi gaskiya an sami karuwa an samu inganci fiye da wanda aka yi kwadakin baya saboda haka ya za a ce wanda ya kawo wannan inganci ya yi abu a fili ɓoro duk zaɓuka da muka yi ba abin da muka yi cikin siri abin da aka yi cikin siri shine kada kuri'a kuma kuri'an nan ba ita hukumar zaɓe take kadawa ba al'umma ne da suka yi layi aka tantance su bayan an tantance su a fili suka shiga rumfa suka kada kuri'a kuma bayan sun kada an sanar da sakamakon wannan kuri'a da aka kada a fili. Wato a takaice dai kun yi watsi da wannan zargi na yan adawar gane cewa farfesa jigade bai kai annoba zuwa akara ba. A wannan ma bai taso ba ya kai alheri alheri ya kai matsayin mu kenan. Cikin makonni da suka wuce ne wasu jaridun Najeriya suka buga labarin cewa tsohon gwamnan jihar Gombe yanzu sanata Danjuma Muhammad Goje ya roƙi wata kotu da take sauraron shari'a da ake masa kan zargin da ciki da dukiyar jama'a da hukumar EFCC ta shigar gaban wata babban kotu da ke Gombe zuwa wani wuri daban, saboda barazana da yace yake fuskanta. To wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tambayi lauyan shi gwamna goje Chief ni a Kintola ƙarin bayani kan wannan ikirari. A magana security na Gombe, juriyoyi da su ba mun kare ba, kagan mun kwakwan mun je mun same shari'a mun taya muke amsa ya faru a gombe ko wani lokaci wani mun so wuri ba wuri sai ya fita waje yanzu wani mun so wuri ma an kashe wa polisi ba bikin da aka yi ne wani a wani lokaci jos wanda aka yi a jos an kasu a abuja na maduguri an kawo an kasu a yuna abin ya sa kenan a ranar wajen mun samu eh, misali a wanda yake gombe Awasiliaji aliruhusiwa basi iko hii safari, mliwa sasa uje ujira kuelekea Abuja. To wasu suna ganin kamar kuna jin tsoro ne ba za ku yi nasara ba. Duka mu wanda suka yi wani magana da mutuka ba wanda ina da iko ala fikire ne ya sa abin da zai faru gobe. Sa'adatu Muhammad kuma ta nemi jin ta bakin 'yan hamayya a jihar ta Gombe kan bukatar ta sanata goje. Musa Baba Sale na CPC ya ce ba su yadda ba. Wannan bayani nasa ya yi ne kawai domin a matsayinsa na Sarata yanzu mai wakiltar Gombe ta tsakiya. Idan ya ce yana fuskantar barazana to zai aje mukaminsa ne? Zai aje wannan sanatan ne? Sannan laifukan da yi da satattukan da duka yi su a cikin Gombe yi su ai. Ba a Abuja ba. Don haka tun da ita federal government ta ce za ta yi adalci ne kuma ta ɗau matakin yin hakan ya kamata kowane gwamna inda aka kai kowane gwamna jiharsa domin a bincike shi talakawa su san kokarin da federal government take a kayan kama barayi so dole a kawo shi jiharsa a bincike shi a nuna mana a tabbatar wa mutane e eh, daman barayi barawo ne ga abin da ya aikata masu haro kamun mai sallama da kumun mun leka shafin mai zanen jaridar leadership wanda ya ji wani dan majalisar dokokin Najeriya yana cewa babu sauran wuri da yake da tsaro a Najeriya kan haka gogon na gane masu goyi kada baki ce sai dai a fadar Asorok. yanzu a madadin nasiru adamu elhikaya da abdulwahab muhammad da sa'adatu muhammad da kuma kiba hero dedo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya kama da la'ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga sashen wasu na murya amurka birnin washington dc yanzu ga muhammad salisu rabi'u da shirin jaridu na harshen hausa a wannan makon Sarkin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jarida Aminiya inda a shafinta na shida ta buga labarin da ke cewa an gano ma'aikatan bogi dubu tara a jihar Kebbi. Labarin ya ci gaba da cewa kwamitin tantancewa da binciken ma'aikatan ƙananan hukumomi da gwamnatin jihar Kebbi ta kafa domin gano sahihan ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar ya gano ma'aikatan bogi dubu tara da biyu da hamsin takwas a ƙananan hukumomi ashirin da ɗaya da ke jihar. shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta jihar kebbi alhaji bello barade ne ya shaidawa manema labarai haka a birnin kebbi inda ya ce a cikin ma'aikatan da suka samu na bogi akwai waɗanda ba su da takardar tantancewa daga wurin da suke aiki wanda hakan ya nuna ba a ma san da zamansu ba a sassan da suka ce suna aiki a kananan hukumomin ya ce aikin wanda ya gudana a tsawon watanni biyu da suka gabata an tantance ma'aikata 24,126 a matsayin cikakku kuma sahihan ma'aikatan kananan hukumomi 21 na jihar har ila yau jaridar ta aminiya ta buga wani labari a shafinta na bakwai inda labarin ke cewa yadda rikici ya balle a sakamakon gano gawarwakin yara hudu a yankin lere labarin ya ci gaba da cewa rikici ya barke a unguwar bawa da ke karamar hukumar lere a jihar kaduna a ranar juma'ar da ta gabata sakamakon gano gawawakin wasu kananan yara hudu da suka bace a garin a ranar alhamis din da ta gabata gano gawarwakin yaran ya jawo mummunan rikici da ya yi sanadiyar rasa ran wani matashi tare da kone wani hotel mai suna maryland hotel da wata mota su dai yaran 'yan shekara hurhudu da suka hada da alkarim ismaila da ummi sule da rukayya adamu da esther olome sun bace ne a ranar alhamis a lokacin da suke wasa a kofar gidansu iyayen yaran da sauran al'ummar garin sun yi ta neman yaran amma ba su gan su ba sai a yammacin ranar juma'a aka samu gawawakinsu a cikin wani mummunan yanayi a wata tsohuwar mota a kusa da wani otal din maryland da ke kusa da gidan iyayen yaran wannan al'amari ya yi matukar harzika matasan garin inda suka hana 'yan sanda zuwa kusa da motar da aka gano yaran suka kone otal ɗin da ke kusa da wurin da kuma wata mota ganin yadda al'amarin ya yi kamari sai da aka kawo sojoji domin su kwantar da lamarin wanda a dalilin haka wani matashi ya rasa ransa sharshen jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na bakwai, labarin mai taken sakataren nupeng yana so gwamnatin tarayya ta cire tallafin mai labarin ya ci gaba da cewa an kira ga gwamnatin tarayya da ta tsame hannunta daga harkar dakon man fetur don kawo ƙarshen ƙarancin man fetur da ake fuskanta a faɗin najeriya sakatare janar na kungiyar direbobin tankar da ke dakon man fetur na kasa wato nupeng alhaji ɗayyabu garga ne ya yi wannan kira a lokacin da yake tattaunawa da leadership hausa a jos a ƙarshen makon da ya gabata bisa ƙarancin mai da ke fuskantar faɗin ƙasar muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano najeriya To a gaida malam mamman yanzu kuma lokaci ne da za mu gabatar muku da ra'ayi daga bakin mai shi. Salamu alaikum. Sunana Muhammad Zaranga, Najeriya. Gaskiya mu 'yan arewan Najeriya, ba mu daɗin rahin zuwan shugabannin arewa ba da masu faɗa a ji da masu hannu da shuni. Ba mu yi daɗin rahin zuwan ku wannan taro da aka yi a Bauchi ba. Domin kuwa ta wannan irin taro ne za ku samu damar gano hanyar da za a samu warware wannan matsaloli da muke fama da su rahin tsaro da yawan tashin hankula da ake samu a wannan yanki namu ba. Salamu alaikum BOA mai magana ku da Mamadu a garaki a karamar ku hukumar girgir a jihar Delhi. Assalamu alaikum sashen Hausa na Jibril. Magana Muhammad ko Afi caji farfara. Zan ina son yi amfani da wannan dama don zan da sakon tafiya ta ta Muhammad Buhari a kan rasuwar karsa malama Zulai Allah gawar samar da Allah shi ta rama. Wannan ba na janar bane namu ne na talakawan Najeriya ga baki daya. Min damuwar janar damuwar mu ce. daɗin janar daɗin mai saboda haka Allah shi gawar samar da Allah sa sauka Allah shi ba da Assalamu alaikum sashen Hausa na mure Amurka. Suna na garba hukuma mai tare da agogon a jihar Niger so mu zanen Ghana. Wannan zarar za a yi yau Allah sa a yi shi lafiya a kai shi lafiya. Assalamu alaikum mai magana Aminu Trader Region Lemo Titin Jajira Kanan Daba Najeriya. Zan yi kira ga mai girma gwamnan jihar Kano Injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Zan yi magana ne akan gadoji da aka yi na tsallaka titi musamman wanda aka za ake cikin yi a yanzu haka a babban layi sannan kuma in ka zo kurna makaranta. To an gama ta kurna makaranta hana ga an yi fenti dan haka shine nake son na kira ga mai girma gwamna don ba dole ne a ce ya sani amma ina so don Allah dan annabu ko shi ko wani jami'in gwamnatin sai sani an riga an gama gadar amma daga ƙasa wajen matattakala step din ba a rufe ƙasan ba an rufe tsakiyar gadar ba a rufe ƙasa ba da haka wallahi tallahi mata ba za su iya hawa wannan gadar ba in suka hau za a dinga kallon sirecin su ta ƙasa shine nake kira dan Allah dan annabi da tura jami'in sai je ya gani dan mata ba za su ba matukar suna da zani za a ga sirecin su wannan gaskiya fi sabilillahi bai dace ba To madalla yanzu karfe biyu da minti kusan 28 sashen Hausa na muryar Amurka ke magana agogunmu na dare a nan sai a shirya domin shirinmu na karshe labarai a takaice. kwamitin da gwamnonin jihohin arewacin najeriya suka kafa domin nazarin tashe-tashen hankulan da suke adabar yankin arewacin kasar ya kai ziyara zuwa jihohin borno da yobe a arewa maso gabas na kasar wakilin murya amurka haruna dauda ya ce wannan kwamiti zai kokari ne nazarci yadda za a iya shawo kan lamarin tashe-tashe hankula da suke faruwa a arewacin najeriya musamman ma a wannan yanki na arewa maso gabas kuma musamman a jihohin na borno da yobe shugaba mohamed morsi na misira ya ce ba zai yarda da kashe-kashe ko makarkashiya ba ya kuma ce 'yan daba karnukan farauta wasu suna ta kitsa haddasa fituna a cikin kasar a gaishe ka masu aro da haka Allah ya kawo mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jinmu da wani sabon shiri ciki har da musulunci tushen rayuwa na kabiru usman fage kamun na madadin ibrahim alfa ahmed wadda muka gabatar da shirin tare da cuba hero dido ne da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya malam jim haman wadda ya rika masa a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.